This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon fm ana iya masu wannan tasha ta yanar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da ladan ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a daidai wannan lokaci ina son gaya wa jama'a duk tashin hankalin da ake yi da ba inda ake jinta a jarida ko kuma inda ake jinta waje ba na fi son mutane su je jos yanzu ana zaman lafiya muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci gwamnan jihar plateau simon lalon kan tashoshin sauƙi kaya da ke kan tudu a jihar plateau Ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ta fara bincike domin ladabtar da lauyan tsohon gwamnan Kano injiniya Kwankwaso. A jihar Taraba kuma makiyaya sun koka kan satar dabbobi da kisan makiyaya. Za mu kawo muku shirin kallabi. Yanzu ga labaran duniya. Masu assalamu alaikum. majalisar dattijan najeriya ta buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya gaggauta binciken tsohuwar gwamnatin da ya gada domin kwato kuɗin da suka salwanta lokacin tsohuwar gwamnatin cikin kuɗaɗen da majalisar ta ce ko har da na shirin na rage raɗaɗin talauci wanda turanci ake kira shofi majalisar ta ce wajibi ne tsohuwar gwamnatin da ta yi bayanin yadda ta kashe kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da waɗannan ayyuka da ma sauran shirye-shirye da aka tsara domin rage talauci cikin ƙasar. sai dai wannan ne na zuwa ne lokacin da majalisar ta ki amincewa da shirin cika alkawarin da shugaba muhammadu buhari ya yi na baiwa matasa marasa aikin yi allowus allowus na naira dubu biyar kwatankwacin dalar amurka ashirin da biyar shugaban hukumar ta shofi na farko christopher kwalade ya ajiye aikin hukumar ne a shekarar 2013 sa'ilin da ya ce shirin ya kaucewa manufar da aka samar da shi musamman akan abin da ya shafi cin hanci da rashawa tare da yi wa shirin katsalandan da 'yan siyasa ke yi shugaban kasar china shi jinping ya ziyarci kasar vietnam a jiya alhamis a kokarin da kasashen ke yi na sake inganta dangantaka tsakanin su bayan tsami da yi wannan ko ya biyo bayan sabanin da suka samu ne game da bakin iyakar tekun kasar ta china da ke kudancin yankin shugaba shi ya samu kyakkyawar tarbo a wannan ziyara ta kwanaki biyu da yake a kasar ta vietnam duk da yake masu zanga-zanga sun yi dafifi a wani bangaren babban birnin kasar wato ho chi minh domin nuna kyamarsu ga wannan ziyara to sai dai tuni aka yi awon gaba da masu wannan zanga-zangar cikin manya-manyan motoci dangantaka dai ta yi tsami ne tsakanin kasashen biyu a shekara da ta gabata sa'ilin da kasar ta china ta kafa wani katoton na'urar haƙan mai a tekun kudancin kasar wadda ita ma kasar ta vietnam ta ce an dasa wannan na'ura cikin yankinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an rantsar da sabon shugaban kasar tanzania john magafuli jiya alhamis duk da cewa ana ta ce ku ce game da zaben da ya kawo kan karagar mulki na ranar 25 ga watan oktoban da ya shige yanzu haka dai shugaban magafuli shine shugaban gabashin afirka na farko da ya taba daukar mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa domin ita ma samiya suluhu hassan ta ɗauki rantsuwar kama aiki gaban dubun dubatan al'umma na cike da wajen kasar a babban birnin kasar wato dar es salaam a cikin wata yar gajeruwar jawabi da sabon shugaban ya yi wa ya jaddada wa 'yan kasan ne zai cika alkawarin da ya dauka lokacin yakin neman zaɓe ya ce muna sane da ɗimbin aikin da ke gabanmu na irin aikin da kuka bamu kuma da ikon allah da taimakon ku jama'a ina mai tabbatar muku cewa za mu kai ga gaci kana shugaba magafuli ya roƙi 'yan ƙasar ta tanzania da su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya ce kome zai yi nasara game da wannan zaben musamman ganin yadda zaben ya kammala a kalmala shi cikin lumana don haka ya ce yanzu ƙasar ce a su shugaban amurka barack obama ya ce yana kyauta zaton cewa bam ne ya tarwatsa jirgin nan na kasar rasha wadda ya faɗo cikin satin da ya gabata a masar kuma ya halaka layin mutane da ke cikinsa su mai tanda 24 shugaba obama ya faɗa wani gidan rediyo da ke birnin seattle a jihar washington ana amurka jiya alhamis cewa za su ɗauki lokaci mai tsawo suna nazarin wannan al'amari ya ce ma'aikata za su tabbatar cewa masu binciken su da masu tattara bayanan sirri sun samu ainihin bayanin hakikanin abin da ya faru kafin su fidda matsaya sai dai ce ba shakka ga bisa dukkan alamu akwai abin da ke da nasaba da ban wajen hadarin wannan jirgi shi ma dai prime minister birtaniya david cameron ya ce ga bisa dukkan alamu jirgin nan an sa masa bam ne cameron ya faɗa jiya alhamis a london sa'ilin da suka gana da shugaban masar abdul fattah el wanda shi da kuma shugaban rasha suka dage cewa duk wani bayani cewa akwai bam cikin jirgin nan zai kasance hasashe ne kawai zuwa yanzu shi dai wannan jirgin samfurin metrojet ya tashi ne daga sham al sheikh kuma yana kan hanyarsa ne zuwa st petersburg a kasar rasha rana asabar inda ta gabata kafin ya tarwatse a wato yankin zirin sinai na kasar masar wakilin majalisar ɗankin duniya mai barin gado a ƙasar libya ya buƙaci shugabannin ƙasar da ke adawa da junansu da su daina ƙoƙarin daƙil hanyar samar da demokuraɗiyya a ƙasar ya ce maimako su ƙoƙarta su ga cewa sun samar da yarjejeniyar da za ta samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a jiya alhamis ne benedino leon yake faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a cikin jawabinsa na bankwana cewa cikin 'yan makonnin nan da suka gabata ana samun tattaunawa mai mahimmanci game da wasu batutuwa da a da suke zama karan tsaye wajen samun haɗin kan kasa daga sassan kasan da ke wa juna kallon hadarin kaji labaran duniya ke gaba gabaji daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa za ta kammala aikin sauke ko kuma gina tashoshi na sauke kaya da ke kan tudu a jihohi shida waɗanda ba sa kan iyaka da teku domin sauƙa kasuwanci ga nasiru adamu kaya da ci gaban wannan rahoto za a rika jigilar kayan ta manyan motoci da jiragen ƙasa kamar yadda dacen zamanin mulkin turawa ke hada-hadar auduga gyada da fatu daga lardin arewa hassan bello shine babban sakataren hukumar ta hada-hadar jiragen ruwa yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a kaduna ta rago kullum zai taso daga lagos ta nan zaka zo ka biya custom duty da sauransu haka in kana son ka aika kaya kasashen waje sai ka zo tashar kaduna isa longa abia an same su a oyo a ibadan kenan an same su a funtuwa jos kano da kuma maiduguri to ka gani alheri ya zo kenan za a bunkasa tattalin arzikin wuraren nan. Wannan zai sa kasar Najeriya ta zama ko ina harkar hada-hadar kasuwanci zai isa cikin sauki ba tare da tashin hankali. A hakika abin ya fara ma in ka gane mutane sun san cewa akwai wannan. Mun yi taro da gwamnan Enugu sannan akwai mutane da yawa sun zo wajen mu suna son su ma ba su wannan tasoshi kamar lolo a jihar kebbi a jihar gombe bauchi ogun da oshun so sun zo najeriya shi kansu suna son a taimake su a kafa musu wannan daidai lokacin da na isa ofishin hukumar na tarar da gwamna simon lalon na filato da ke karfafa fara aikin wannan tasha a jos ina son gaya wa jama'a duk tashin hankalin da ake yi da ba inda ake jinta a jarida ko kuma inda ake jinta waje ba na fi son mutane su je jos yanzu ana zaman lafiya muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci a yanzu ana neman kuɗi kowane jiha to mu kuma a plateau aikin noma da kuma ita airport din mu an daga ta an daga kuma rashin wannan port din yana sa ba ta cin gaba sosai. Ita ma jami'ar sadarwar hukumar Rabi Sulu Gambari na ganin jihohin kan iyakokin Najeriya da Chadi, Nijar da Kamaru za su yi matukar cin gajiyar shirin da nuna 'yan kasuwar yankin na halin kaza da ta kan dami. Na taba zama a Maiduguri kuma na ga yadda ake hada-hadan kasuwanci daga Najeriya zuwa kasashe makota kamar su Nijar da Kamaru. Kaga mutane na ɗiban kaya babu ma'ana ba mai lura da yadda ake ɗibansa ba mai lura da yadda ake fitarwa wasu ma ba ba kayayyakin da aka hana fitarwa ba ne kamar sai in ga an yi lodin tabarmin da aka yi saƙa a maiduguri ko a kano amma suna bin dare suna wucewa suna ɓata hanya suna yanke eh, wayoyin lantarkai a kan hanya so idan aka samu wannan tsari insha Allah ina ji za a samu gacin yadda ya kamata aikin yashe kogin kwara ma da aka faro zamanin mariga shugaban mara yar aduwa matukar aka kammala shi inji sakatare yasan Bello zai matso da tashar teku zuwa arewa amma hakan ba zai rage tasirin tashoshin kan tudu ba nasura da malika murar Amurka daga Abuja nigeria. Ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano ta fara gudanar bincike a kan zargin aikata laifin karya a gaban kotu da aka yi wa lauyan tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. Babbar kotun Kano ce a cikin watan Satumbar bana ta bukaci kungiyar ta NBA ta ladabtar da lauyan tsohon gwamnan na Kano wato Barista Okechukwu Nweze biyo bayan ikirarin da ya yi na cewa Rabi Musa Kwankwaso ya ba shi umarnin shigar da kara gaban kotun domin hana hukumar EFCC yunkurin kama tsohon gwamnan sanadiyar korafin da kungiyar 'yan fansho ta jihar Kano ta gabatar mata. Ƙungiyar dai ta zargi tsohon gwamna kwankwaso da karkata akalar kuɗaɗe fiye da naira miliyan dubu uku daga asusun fanshan Kano. Barista Oke Cikun Waize ya nemi kotun ta hana EFCC kama tsohon gwamna na Kano. Yana mai cewa jami'an hukumar sun hana sanata Rabi kwankwaso aikace-aikacensa na majalisar dattawa saboda kwantan ɓaunar da suke yi masa. sai dai daga bisani sanata rabi kwankwaso ya fito kafofin yada labarai yana cewa ba da izininsa ba ne lauya inweze ya je kotu hakan dai ta sanya kotun ta kori karar kuma ta bukaci kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar kano ta ɗauki matakan ladabtarwa akan lauya inweze baya ga cinsa tarar kudade. dr mamman lawan yusufari shine shugaban kungiyar a nan jihar kano mun yanke hukuncin cewa ya kamata a bincika muna da kwamiti dama da suke duba irin waɗannan korafe-korafe yanzu magana da nake maka an tura wannan takardar zuwa wannan kwamitin kwamitin kuma zai zauna ya yi aikinsa yadda ya dace sai dai dakta mamman lawan yusufari ya sai reshen kano na kungiyar ba shi da hurumin yanke hukunci na ƙarshe game da wannan batu abin da tsarin ya nuna shine shi wannan kwamiti idan ya tabbatar da wannan laifi zai aiko mana report ne cewa gashi mun bincike wannan al'amari kuma mun tarar da cewa ya aikata abin da aka zarge shi da shi wanda ya saba ma ka'idar aikinmu saboda haka suna ba da shawarar a ladabtar da shi to ladabtarwar kanta ba mu muke yi ba mu ma ɗauka muke yi cancak akwai kwamiti da ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa baki ɗaya take da shi akan ɗa'ar mambobinta sai mu kai abuja can headquarter mu danka musu mu ce to gashi an yi korafi kan wani kaza an bincika an samu cewa ya aikata wannan laifin saboda haka muna ba da shawarar cewa a ladabtar da shi su za su duba su ga kuma dacewar ladabtarwar da ya kamata a yi masa misali abu idan ya yi zafi sosai aka ga ce abin da ya ya kauce maga'ida matuka yana iya kai ga cewa an cire masa rigar lauya tuni dai 'yan jihar kano suka yi maraba da wannan mataki sunana alhaji muhammad idris a matsayina dan fanshan ni na ji daɗi na gode kuma na zata haka ita kotu ta yi amfani da abin da ya dace a yi domin kada a sake yin irin wannan mutum ya shiga abin da babu ruwansa na biyu kuma ita hukumar lauyoyi ko ba don komai ba na ji daɗi domin su ma akan kansu su kare mutuncin aikinsu kada irin wannan ta rika faruwa zai janyo musu a ɓata musu sunan aikinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Yanzu kuma sai jihar Taraba inda kungiyar makiyaya ta miyatti Allah reshin jihar take zargin an kashe mata makiyaya fiye da ɗari da sace shanu dubu goma sha bakwai cikin shekaru biyu da suka wuce. Ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. Alhaji Mafindi Danburam da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Taraba inda ma suke zargin al'umman Jukum da kora musu shanu fiye da ɗari a cikin kwanakin nan. Abin da muka tabbatar da shi tun 2013 zuwa yau mun rasa mutum hudu a satan shanu inda ake kawo a kashe su kuma a sata mana shanu. A kananan hukumomi Ibbi, Takum, Donga, da Wukari. Wadda yawanci ya fi faruwa a karamar hukumar Wukari da Ibbi ne. Eh mun yi asarar shanu dai ba zai kasa dubu ɗaya goma sha bakwai ba amma a cikin dubu goma sha bakwai akwai kwaya ɗari biyar ko da sittin da uku ne da muka gano akwai ɗari uku da sittin da muka gano daga jihar Benue wadda sojojin makurɗi suka taimaka mana aka gano su aka da su takun aka raba masu akwai kuma kwaya ɗari biyu da wani abu da aka sata na arɗo Jobbo sojoji daga Taraba suka bi har zuwa can kusa da Ukari suka yi musanyen wuta da bato shanun suka mayar mishi. To sai dai kuma na nata martanin hadakar kungiyar al'umma jikun ta bakin shi shugabanta Najeriya Mr. Benjamin Bako ta ma musanta zargin cewa suke sace wa Fulanin shanu. Zargin da kullum ana ma jikuna cewa mun kwashe shanu muna kashe mutanen. Abin ya zama yanzu ko ina a arewa barayin shanu suna na ko'ina. a Kano suna nan, a Niger an kama su, a Kebbi an kama mutane, a wayanda an kama na an yi bincike. rundunar 'yan sandan jihar taraban da ta ce ma tana sane da wannan matsalar ko da ke ta ce kawo yanzu babu wanda aka kama dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya yi karin haske yanzu muna nan kullum muna fato muna nan kuma muna kira da ah, al'umma fulani makiyaya lokacin da aka su wannan barnan kansu su mata lokaci su sanar da 'yan sanda cikin lokaci domin a ɗauka mataki a kai. Ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da gwamnanin arewa suka gudanar da wani taron lalubo bakin magance wannan matsala na sace-sacen shanu. To koya kungiyar muke ke kallon wannan sabon yunkuri hala yau dai ga shugaban kungiyar mu yace Allah a Taraban. Eh to a jihar Taraba dai bamu gani a kasa ba. Gwamnatin jihar Taraba ta ce ta yi kwamiti wadda za ta kwato shanu amma har yau bamu ga aikin da suka yi ba. Su ma suna kukan babu kayan aiki ma ba ba su kayan aiki ba. Gaskiyan magana kenan. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan fefe. su mata sun yi maza yawa saboda haka nauyi fiye da al'amuran yau da kullum na al'umma na mata nauyin da aikin nasu ya fi yawa batun magana ilimi kamar yadda muka ce ba ɗaya ba biyu ba ba shi da wani abu na biyu yanzu karamin misali Allah shi kiyaye idan ka ga mahaukata biyu ɗaya mai ilimi da ɗaya jahili za ka samu mai ilimin din ya ga takarda sai ya ɗauka ya karanta jahilin ko ko dai wanka da toka ko ya cika shi Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To a halin yanzu ga fefen a shakata da wannan. mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa sashin mu yar hausa ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashin hausa na boe matsayin ku ya zarje yan bayo shi ya yo gulbi ƙara tsira wajen na naka Allahu ya rabbi alihi har sahabbai har saman zo habibi no tashar al'umma ya mai tushe ba Assalamu alaikum masu jina da saurare wanda bai sanyi ba shu'aibu nake da suna ganin lare. hasali duk abinda na furta babu jalin muna tare rani yau ma da waka voa e a sashin mu yar hausa a tashar al'umma majiya mai tushe babu duniya gab a harka ta da miliya kun zamo na ɗaya gaskiya ga ta dokin karfe kun kaye kun zamo na nisa a yau ga sauracen can Karfe biyu da minti goma sha takwas da rabi sashen Hausa na Amurka ke magana ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce ya doma bukar mandara wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci babban taron sake daddale al'amuran ƙasa wanda aka yi a shekarar 2014 wato a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan. Ga dai yadda mu ta kasance da ita. Mm, sunana ya doma bukar mandara um, ina aiki da commission a Nigeria kuma ina da uh, NGO da take kula da marasa wanda suka rasa iyayensu da wanda suka rasa mazajensu kuma yanzu ina masters ina kuma I'm a graduate of ina da BSc in environmental biology na ji kamar kin ambaci cewa kina aiki da wata kungiya kungiyar taki ce koko kina dai aiki da ita ne ina da ngo na na kula da marayu da matasa ta hanyar wannan kungiyar mm. taki ne aka zaɓe ki zuwa wannan taron koko ta wurin aiki ne a gaskiya um, wani journalist ne da na san shi sosai sunan shi abdulkadir ya kira ni ya ce akwai taro da za a yi a Najeriya banda za a yi tattauna batutuwan kan abubuwan da yake faruwa a Najeriya da sauransu. to da ya kira ni ni na ɗauka ba conference ɗin ba za ta wuce kwana biyu ko uku ba ne kamar normal conference da na sani da za a yi discussion issues ɗin generally kan batutuwan da suke faruwa a Najeriya kamar sati biyu sai aka ana ta kira na a waya ake ce min ai an ga suna na a list national conference. sai na ga abin har na wata biyar ne at some point ma na ce ma kai anya zan tafi ba zan ma tafi abin nan ba can mutane da yawa suka da ya ce min a in je abu ne na wata biyar kuma abin da za a yi tattauna a kan kasana ne to da me ya sanya kika ce ba za ki je taron ba a gaskiya da na zo realizing cewa taron national conference an saba yin national conferences a nigeria kuma ba ta yi tasiri ba so ina shakka cewa kamar wannan ɗan ma ba abin da zai fito a ciki da sauransu. To shi wannan ɗan jaridan da ya zaɓe ki ko kuma ya ba da sunan ki zuwa wajen babban taron. Me kike gani ya sanya ya tunanin ya bada da sunan ki? Mm, a gaskiya ina rubutuwa kan Najeriya sosai kuma ina rubuta kan abubuwan da yake faruwa a kasan kuma ina nuna rashin jin daɗin abubuwan da yake faruwa. Kuma ina ga ya ga yadda nake rubutu na kila ya tunani cewa ok zan iya representing matasan north east to ya kika ji a lokacin da aka zaɓe ki wannan taron tun da kusan shekarun ki 24 a lokacin da aka yi taron akwai wata damuwa da kika fuskanta a gaskiya ni da zan je ma ban je da wannan tunanin cewa zan haɗu da manyan mutane sosai ba na'am ban san i don't know ban san me sa wannan tunanin bai zo kai na ba amma da na je conference din inda na zanna a taron ma ina sakiyan mani former minister da wani chief babba ne babban mutum ne sosai eh. na san sun fi ne da shekara kusan hamsin amma in mun fara magana da su suna gani na as kaman colleague ɗinsu ne da sauransu amma wata na suna kira na yarsu da sauransu kusan ke ce mai karancin shekaru a wannan taron ma kenan eh, ni ce mai karancin shekaru a taron to akwai matasa da yawa da suka halarci wannan taron mu matasan da muka halarci taron goma sha takwas ne ba mu da yawa to kina gani ku matasa da kuka je wannan taron kun taka wata muhimmiyar rawa wajen tattauna batutuwan da suka shafi kasar a gaskiya a wanda suka yi contributing amma a kowanne kawai dai sun je ne wasu ma a cikinsu ba zuwa suke conference ba ma yau za su je gobe ba za su je ba so ya nuna cewa wasu matasan da ake ke involving a tattaunawan da ya fuskanci matsalolin da yake damun kasanmu akwai matasan da a gaskiya suna nuna halayen da bai kamata su nuna ba kuma shi yake nuna cewa matasan najeriya ba su da wannan uh, ability da za su yi kamar kwarewa kenan karbi mulkin kasa daga wurin manyan kuma manyan ma da yawa sun yi complain kan. irin yadda wasu matasan ba sa zuwa da sauransu suna ah. cewa to yanzu wayannan su ne za mu ba wa mulkin kasa kenan abu an ce na wata biyar su zo ma ba sa zuwa amma sai a ce man yara matasa suna so su karbi mulkin kasa da sauransu. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. yanzu a madadin babbar bakuwar tamu ya doma bukar mandara da miss julie leathers gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to madalla lokaci ya da za mu gabatar da sharhin da wasu jaridun hausa suka yi a cikin makon nan Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken mutanen kirki ne suka fi yawa a Najeriya, ji janar Abdulsalam Abubakar. A shafi na hudu jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa garkuwa da mutane ya fi fashi da makami da satar shanu muni in ji Bello Badejo. A kuma shafi na 26 jaridar ta buga labarin da ke cewa majalisa ta amince da duk ministocin buhari a shafi na 27 jaridar ta buga labarin da ke cewa yaƙi da cin hanci za mu tauna tsakuwa in ji buhari a shafi na 40 jaridar ta buga labarin da ke cewa china ta dakatar da dokar haihuwa ɗaya tilo a shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa an soke zaben shugaban majalisar dokokin jihar taraba a wannan makon ma jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken wajibi ne a tallafa wa manoma sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken cuwa-cuwa da handama yadda kamfanonin sadarwa ke cin karensu ba babbaka ncc ta ci mtn taron naira tiriliyan 1.4 ko 'yan najeriya na more kudinsu yaushe buhari zai bankaɗo almundahanar da suke tafkawa a shafi na shida jaridar ta buga labarin da ke cewa buhari ne baya jiddan daura na biyu ji sarkin daura har ila yau a shafi na sha shida jaridar ta buga labarin da ke cewa fulani na da 'yancin zama ko ina a najeriya ji miyatti allah kamar kowane mako jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken shin dogara ya cancanci a sakan masa mara Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Tagai da Muhammadu Salisu Rabiu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma da akwatin saƙonni. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun Didi Bunza, Bunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya ina kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da 'yan majalisa na jihar Kebbi da sauran masu ba shawari binciken da an kai local government an ka mai da ƙananan ma'aikata wasu dubu biyar ana kiran su pp wallahi an yi kuskure don akwai waɗanda adda karatu akwai masu digiri akwai masu diploma saboda ba su da gata local government ba su da wani secretary ba su da wani chairman an shi su cikin pp saboda haka muna kiran gwamnan jiha ce a a ta jara zai haifar da barayi cikin jiha ce za a kawo hotara da bala'i cikin jihar kebbi idan ba a gyara ba mutumin daga an san naira dubu goma sha biyar dubu goma sha takwas ya shekara ashirin yana aiki yau a ce an an ba shi naira dubu biyar kuma ga iyali ga wani lurori ga karatu ga ɗaukar lalurorin iyali saboda haka muna kira musamman da lokacin gaman a dawo a gyara mai magana abun didi gudun lokacin gaman jakin. ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku. Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta binciken tsohon gwamnatin da ya gata domin kwato kuɗin da suka salwanta a lokacin tsohon gwamnatin cikin kudaden da majalisar ta ce ko har da shirin nan rage raɗin talauci wanda turanci ake kira shofi majalisar ta ce wajibi ne tsohuwar gwamnatin ta yi bayanin yadda ta kashe kudaden da aka ware domin gudanar da wannan shirye-shirye da ma sauran shirye-shiryen da aka tsara domin rage talauci a cikin ƙasar. To madalla a gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa da Usman Ahmed Kabara ke gabatarwa. Kamin nan a madadin dukkan abokan aiki musamman shi Ladan Ibrahim yawa da ke Bahiro da Yodore da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Malam John da ya rika masa nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.